وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم alƙaryu nawa ne daga cikin alƙaryun al'ummomin da suka gabata sun fi ka ƙarfi da yawan dukiya da 'ya'ya sama da garin maka wadda mutanenka suka fitar da kai daga cikinta amma su ma mun halakar da su yayin da suka kare karyata manzanninsu kuma ba su samu wani mataimaki ba da zai tseratar da su daga azabar Allah yayin da ta zo masu don haka halakar da mutanen makka ba zai gagare mu ba idan muka yi nufin halakar da su